Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashar rediyon VOA Africa kan mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya yau asabar 27 ga watan Janairu shekara ta 2018 sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC a madadin sauran abokan aiki muke farin cikin kula tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Wani harin kunar bakin waken da aka kai da mota ya bararraka wani wuri mai cinkushe da jama'a a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya kashe mutane kusan 100. attorney general din shari'ar amurka jeff session ya fito ya nuna cikakken goyon bayansa ga garan bawul ɗin da shugaba donald trump ya yi ta yi game da tsarin shigowar baki amurka sannan firaministan turkiya rajab tayyip erdogan ya sake jaddada aniyarsa ta faɗaɗa ayyukan sojin turkiya a yankin kurdawan syria To kanin labaran kenan ba labaran duniya muna da rahotanni guda biyu daya daga Nijar kan hukuncin da kotun soja ta yanke kan waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulki a shekara ta 2015 da bai samu nasara ba. Daga Najeriya kuma ana ci gaba da nuna yatsa tsakanin sanata Kabiru Marafa da gwamnan jiharsa ta Zamfara Abdulaziz Yari. Ibrahim Kalmasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku. A halin yanzu sai a gyara zama a fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga cikakkun labaran duniya. Yau dinnan Asabar wani harin ƙunar bakin waken da aka kai da mota ya ɓararraka wani wuri mai cunkushe da jama'a da ke wajen wani ginin gwamnati a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan. Ya kashe mutane aƙalla biyar baya ga wasu 163 da suka ji raunuka. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta tabbatar da wannan adadin. an hango turnikakken ƙura da hauhawar baƙin hayaƙi na ta tashi sama a yankin tsakiyar babban birnin ƙasar bayan aukuwar fashewar a daura da gidan tsohuwar ma'aikatar cikin gidan afghanistan a cewar shaidu wani mai magana da yawon ma'aikatar cikin gidan afghanistan ɗin mai suna nasrat rihami ya ce maharin ya yi amfani ne da wata motar ɗaukar majinyata wadda ya loda wa bama a wajen kai harin a inda wasu fararen hula suka taru sosai wasu rahotannin da ba a tantance ba na nuna cewa adadin mace-macen zai zarce waɗanda koko wanda gwamnati ta bayar matuƙa tuni dai ƙungiyar taliban ta bugi kirji ta ce ita ta kai harin wani mai magana da yawon ƙungiyar 'yan bindigar ya ce an yi niyyar auna wata babbar tawaga ce ta sojojin afghanistan amurka ta yi allah wadai da wannan harin wanda ta bayyana da na rashin kan gado wannan mummunan harin ya zo ne bayan da wasu 'yan unar bakin waken taliban su biyar dauke da muggan makamai suka afka ma otal din nan na kasa da kasa da ke kabul shi a shirar da ke cike da matakan tsaro na birnin attorney janar ɗin shari'ar amurka jeff session jiya juma'a ya fito ya nuna cikakken goyon bayansa ga garan bawul ɗin da shugaba donald trump ya yi niyyar yi game da batun bakin haure wanda kuma ya bayyana a makon nan a gabanin lokacin da aka tsayar a wani jawabinsa kan batun shige da fice da kuma tsaron ƙasa a norfolk jihar virginia Shesin ya ce tsarin shigowa Amurka bisa cancanta zai fi alfanu sosai ga Amurka. Lokaci ya fayi na kafawa tare kuma da amfani da dokokin shigowa Amurka masu ma'ana. abinda seshen ya gaya wa wani gungun manyan jami'an tsaro kenan. Ya ƙara da cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen rashin bin doka da oda tare kuma da ƙirƙiro tsarin da zai amfani ƙasa. session ya alakanta shigowa amurka barkatai da matsalar ta'addanci da sauran manyan laifuka ya ce duk wannan na da nasaba da sakwasakon da ake yi da dokar shige da fice Firaministan Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya sake jaddada aniyarsa ta faɗa ayyukan sojin Turkiyya a yankin Kurdawan Siriya da zummar auna mayakan da ya ce suna da alaƙa da ƙungiyar ta'adda ta Kurdawa da ke aika aikarta a Turkiyya. da yake jawabi a birnin ankara erdogan ya ce sojojin turkiya za su daɗa dannawa zuwa gabashin yankin afirin wanda ke dab da kan iyakar siriya da turkiya ya ce manufarsa ita ce ya zakudar da fagen daga zuwa birnin manbij sannan kuma zuwa can gabashin kan iyakar iraki har sosai a ta bakinsa babu wani gyauran dan ta'adda da zai rage wannan matakin ka iya kawo sa'insa tsakanin sojojin na turkiya da dakarun amurka su wajen dubu biyu da ke siriya a matsayin wata haɗaka ta ƙasa da ƙasa mai niyyar kawar da isis a siriya za mu kakkaɓe 'yan ta'adda a manbij a cewar erdogan a jawabinsa na jiya juma'a ya ƙara da cewa bai kamata wannan ya damu kowa ba saboda waɗannan 'yan ta'addan ba su ne ainihin masu yankin na mambici ba 'yan umu ne larabawa masu wurin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Ministan tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da abin da ya kira daurewa ta kuma samar da zaɓin matakin soji mai inganci ga jami'an diflomasiyyar da ke ƙoƙarin kwantar da ƙurar da ke tashi a yankin ruwan Koriya tare kuma da magance barazanar nukiliya da makami mai linzami na Koriya ta Arewa. Da yake jawabi yayin da yake tafe a jirgin sama gabanin saukarsa a tashar Pearl Harbor matis ya yi kuma gargaɗin cewa a shirye amurka take ta taya koriya ta kudu da yaƙi ko da koriya ta arewa ta kai mata hari da daren nan ya ce tun daga shekarar 1953 aka tanadi wannan zaɓi na matakin soji kuma har yanzu nan wannan tsarin na nan muna iya yaƙi da daren nan idan ta kama don kare koriya ta arewa abinda ministan na tsaro ya gaya wa manema labarai kenan a hanyarsa ta hawaii daga vietnam wani sabon kwamitin bayar da shawara da aka kafa don ya shawarci kasar myanmar game da matsalar jin kai da ake fama da ita ya goyi bayan shirin gwamnatin kasar na amsar 'yan gudun hijirar rohingya da ke dawowa an kai 'yan kwamitin wuraren da aka shirya gunar da masu dawowar bayan ajiye aiki kwatsan haka kawai da tsohon jakadan amurka majalisar ɗinkin duniya bilrisu can yayi daga kwamitin da yake magana da muryar amurka ta wayar tarho richardson ya ce ya goyi bayan wani bayanin majalisar ɗinkin duniya mai cewa zai yi wuri 'yan gudun hijirar su dawo da yake ba su da wani sukunin samun ƙungiyoyin agaji da masu saka ido na daban waɗanda za su iya tantance matakin da aka ɗauka da kuma yanayin da ake da shi a ƙasa saboda 'yan gudun hijirar da ke ƙasar bangladesh su iya yanke shawara mai ma'ana game da batun dawowarsu ko akasin hakan. Yau Asabar duniya ke tunawa da zagayowar lokacin da aka yi wa Yahudawa kisan kare dangi na Holocaust, wanda ke cike da batun tuna yadda aka ceto sansanin tare Yahudawa da za a kashe na street Nazi a shekarar 1945. Gidan ajiye kayan tarihi na kisan kare dangin da aka yi wa Yahudawa da ke nan birnin Washington DC. ya shirya wani taro na manyan jami'ai daga sassa daban-daban na duniya saboda tunawa da wannan kisa na kare dangi jakadan ƙungiyar tarayyar turai david o'sullivan ya ce shirya hidimar tunawa da kisan holocaust a gidan ajiye kayan tarihi na da matuƙar muhimmanci saboda zai sa 'yan baya su koyi darasi game da miyagun abubuwa da suka gabata. labaran duniya kina ga gamaji daga nan sashen hausa na murya amurka na birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar gobe lahadi ake sa ran bude taron babban zauren kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka karo na 30 a addis ababa babban birnin ƙasar habasha tuni ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya isa habashan domin halartar wannan taro. gabannin taron na gobe a yau asabar shugaba buhari kamar yadda sanarwar da kakakin fadar shugaban kasar kuma shehu garba ya aika manema labarai ta faɗa zai gana da wasu takwarorinsa su goma sha hudu domin sake nazarin harkokin tsaro a wasu sassan nahiyar taron na yau zai mai da hankali ne kan rikici da ake a kasashen somaliya da sudan ta kudu da libya da gini bisau da jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma jamhuriyar demokradiyyar kwango Daga jamhuriyar Nijar kuma mun samu rahoton cewa kotun hukunta laifin laifuffukan soja ta yanke wani rukunin sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a watan Disamban shekara ta 2015 hukuncin zaman gidan yari daga shekara biyar zuwa goma sha biyar. yayin da ta sallami wani rukuni na waɗanda ta ce bincike ya gano ba su da hannu a wannan al'amari. Wakilin sashen Hausa Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. bayan shafe kwanaki uku tana sauraron bangarori a wannan shari'a kotun ta sanar da daure janar salu suleiman da lautana usman awal ambali da kaftan isa amadu kunce domin zaman wakafi na tsawon shekaru sha biyar yayin da wasu biyar daga cikin waɗanda ta ce ta samu da laifin yunkurin kifar da shugaba isu muhammadu za su yi zaman gidan maza na tsawon shekaru goma sai wani kwarar hula yando da ke matsayin ɗa ga janar salu suleiman wanda kotun ta yi wa daurin shekaru biyar kafin daga bisani ta sanar cewa ta wanke wasu sojoji uku da tun tushe ake saka su a sahun sojoji sha biyun da wannan al'amari ya shafa ga yadda hayaniya ta barke a farfajiyar kotun jim kaɗan bayan bayyanar wannan hukunci. Euh, euh, euh, Jagoran lauyoyin da ke kare sojojin da wannan hukunci ya shafa metar na bara Yakuba ya ce duk da yake sun yi imani a kan hujjojin da suka gabatar a yayin wannan shari'a za su mutunta matakin da kotun ta ɗauka amma kuma za su zauna da takwarorinsa domin nazarin ta inda za su bullowa wannan al'amari in ji shi. sa decision, J'ai vu mes clients pour les rassurer que nous allons réfléchir ensemble avec eux. Nous verrons, nous allons aviser. Yanzu dai kwanaki biyar kawai suka rage wa waɗannan sojoji domin shigar da dukkan wani korafin da suke da shi a gaban kotun karya shari'a wato kurre kasasiyo wacce ita kaɗai ce doka ta ba hurumin sake duba shari'ar kotun hukuncin laifukan soja a maimakon kotun ɗaukaka ƙara da aka sani a tsarin shari'ar kwararen kula. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger alkali nura da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi tara mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa ya ji ƙarshen zamani ya girma ya dan yabo ko za mu da akwai alamun babu kakkautawa a zarge-zarge da suke wakana tsakanin sanata kabiru marafa daga jihar zamfara da gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar duk da cewa su duka biyu yan jam'iyyar apc mai mulkin kasar ce ga murtala faruk sanyina daga sokoto da ci gaban wannan rahoto batu na baya-bayan nan dai ya soma ne a makon jiya sa'ad da a zauren majalisar dattawa sanatan ya zargi gwamnan jihar da mataimakinsa da ma kwamishinan 'yan sandan jihar da cewa suna da masaniya akan masu kai hare-hare da satar mutane a jihar ta zamfara wannan ya sa haɗakar wasu ƙungiyoyin farar hula 48 bayan wani taron su a gusau babban birnin jihar ta zamfara suka mayar da martani akan kalaman na sanata kabiru marafa eh, sunana alhaji muhammadu garba nasiru ni ne sakatare coalition na ngos da suke cikin jihar zamfara gaba allah ya sani mu ba kansiloli ba ne ba shinoni ba ne ba advisors ba ne ba yan wahangila ba ne kuma babu da tura mu yi mu mun ga kishin jihar mu a kira gwamnan mu yana alaka da barayi a kira deputy gwamna yana alaka da barayi to mu ba mu san wannan barayin da ake alaka da su ba kamar yadda Kabiru Marafa ya faɗa bari mu faɗa ma Kabiru Marafa zai iya kawo mutum guda kamar yadda faɗi a fadar majalisa cewa akwai hannun gwamna ko mataimakin gwamna ko kwamishinan 'yan sanda ko wasu 'yan siyasa ko wasu 'yan kasuwa ko yankin da da ake yi ta biyu muna son kabiru marafa ya fito fili ya faɗa ma duniya shin wane ne gwamna yake hulɗa da shi cikin barayin nan ya kawo su in ya kawo guda to Najeriya sai ta doka mu tabbatar da gwamnan mutumin banza ne ba mutumin kirki ba sannan cewa ana kidnapping shi kawo mutum guda ko biyu wanda gwamna ke tura ana kidnapping wanda yake so a saki a saki magana cewa da babu da tijantaka a cikin ta babu nazari babu haƙuri illa desperately shi ya saboda ya share makainin hanya don takarar 2019. To sai dai duk da yake sanata Kabiru Marafa ya bayyana masu da'awar haɗakar kungiyoyin da cewa ba sa'o'in sa'in sarshi ba ne amma yana zargin cewa kamar 'yan barandan siyasa ne. Na yi magana a matsayina na sanata wanda yake wakiltar zamfara ta tsakiya a majalisar kuma a cikin majalisar dattijai na yi. Don haka idan akwai wani wanda yake ganin abinda na faɗa ba daidai ne ba to sai ya fito wanda yake sa'a na wanda za mu yi magana da shi ya ce ga abin da gani amma ba kawai a tara wasu shashashu ba <laughs> kawai a ce wani taron NGO. Na magana takarar gwamna wannan ya ƙara nunawa a fili cewa ma ina ganin ba 'yan zamfara ba ne ba hala watakila baƙin haure ne daga wani wuri sun ka shigo amma inda 'yan zamfara ne ko musamman 'yan zamfara ta tsakiya da ba za su yi wannan magana da sun kai ba idan kwangila suke nema gwamna ya basu ko gwamnati ji basu wannan ina musu fata alheri Allah ya basu ko ma abin da yan jiho na tabbata ba su sani ba so ni ba abokan magana na ba ne ba da wata amsa da zan basu a kwanakin baya ma an ruwaito sanatan kabiru marafa yana zargin gwamnan da cewa ba ɗan asalin jihar ta zamfara ba ne a wata takaddama dangane da wani ɗan jihar da ake son naɗawa a matsayin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. suna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe goma da minti kusan goma sha bakwai na safe wato hudu da kusan minti goma sha bakwai a najeriya niger kamaru da kuma ghana tara da minti goma sha bakwai a gyara zama ga ibrahim kalmasi garba da shirin mu na gaba Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aishir Lawal na goma da Garba Sabiola da Sile Sile kan maita da kuma ansar tambayar Idi Kallamu Bauchi kan rubutun ajami. To bari mu fara da tambayar su Ashiru kan maita. idan masu tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da amsar da ya bayar ga irin wannan tambaya da aka taɓa yi wani lokaci can baya. To alhamdulahi rumaita uh, dai kamar yadda bahaushe ya ɗauka wani abu ne wanda yake kamar uh, na sirri ko kuma na wani abu wanda yake ɓoyayye wadda wasu mutane suka keɓu da shi ta yadda idan suna neman cutar da wani ta hanyar wannan sirrin wanda su kaɗai suka sani to sai su yi amfani da shi wajen janye kurwarsa ko kuma cutar da shi har ma ya kai ga halakar da shi to amma maitar sai aka kasa ta kashi-kashi akwai maita wacce take ta ainihin wato gargajiya kamar yadda kowa ya ɗauka idan ka ga mutane waɗanda suke wanda ake zargi da wannan ɗabi'ar ta maita za ka gansu da wuta wato ɗaya kenan daga cikin alamominsu kuma suna amfani da wasu abubuwa na cutarwa irin eh, kwari kamar su zanzaro da makamantansu wadda suke cutar da ainihin wanda suke nema su cutar da shi har ma a ce wane ko mai ya wacce ko mayewa ne ya danne ko ya kama kurwan wannan da ake zargi ta hanyar ainihin wato hana shi sukuni har ma ya zamana ya yi ta rashin lafiya a rasa gano mai ke damunsa sai dai a samu wasu masu magani na gargajiya su gano cewa ai wannan maye ne ya kama shi kuma yawancin maitan akan zargi a wasu ne yawanci za ka iske ko tsofaffi marasa galihu ko kuma wata kabila ko kuma wasu dangi daga cikin gari ko unguwa sai a ce waɗannan su mayu ne wannan wani abu ne wanda yake a ɓangaren gargajiya kenan sannan sai aka waye gari an sabunta wannan tsafin ko kuma sihirin ta hanyar zamani wato abin da ya shafi a ƙungiyoyi na asirrai da yadda ake amfani da ƙananan yara ko a yi amfani da mata ko a yi amfani da wasu wajen ba ma wanda ake nema a cutar da shi ko a sashi a cikin kungiyar ko kuma a kashe shi ko a ainihin salwantar da wani sashe daga cikin rayuwarsa ta hanyar bashi nama ko a makarantun yara ko kuma a guraren taruka ko ta hanyar ba da minti ko cakulat da dai makamantansu to duk waɗannan a wasu abubuwa ne waɗanda suke na tsafe-tsafe da kuma asirrai waɗanda mugayen mutane suke amfani da wannan damar tare da mugayen aljanu waɗanda suke cutar da mutane wanda dama tuni an riga an san akwai irin waɗannan ko da musulunci ne. Yau wato shi mai tambayar yana kuma sanya san yadda al'amarin ike a addinin musulunci. To addinin musulunci da farko dai tukunna musulunci bai kawo bayani kai tsaye akan irin waɗannan da muka yi bayanin su waɗanda suke mayu na matsafa ko masu wuta da sauransu ba. abin da musulunci ya bayani shine ainu wato kambun baka. Shi kambun baka wani abu ne wanda yake kamar haka. Wasu mutane ne a cikin al'umma Allah ya su da wata irin baiwa ko wata irin halitta waɗanda ke idanuwansu cewa misali da sun dabba ko garken shanu ko tumaki in abin ya faranta musu rai ya ba su sha'awa to in ba su yi addu'a mai kyau ba tana yiwuwa abin ya cutu ko kuma idan suka ga amfanin gona ya banya ta yi kyau abin ya ba su sha'awa har suka yi wata magana a kai in ba su yi addu'a ba to tana iya yiwuwa abin ya samu cutuwa ko ya lalace ko kuma in suka ga mutum ko mace ko namiji waɗanda suka burge su suka ba su sha'awa matukar sun yi wata magana waɗanda ba su yi maganganu waɗanda suke na addu'o'in alkhairi a kai ba to yawanci za ka ga abin bisa wannan abin da suke da shi a jikinsu wato za abin zai iya cutuwa sannan kuma yawanci su ba wani mutum ne ko kuma wasu mutane waɗanda aka keɓewa cewa su ne mayun ba a'a wani ma yana da wannan baiwar kuma abin yana jikinsa amma bai san shi yana da wannan ba don haka shi yasa ake wa al'amarin bugun ko kuma cinikin goro gaba ɗaya cewa duk mutumin da ya ga wani abin da ya burge shi mutum ne dan uwansa a cikin mutanen kuma mace ce ko namiji yaro ne ko babba dabbobi ne amfanin gona ne wata kaddara ce ko kuma wani mallaka ne to duk wanda ya gani ya yi addu'an alkhairi tana yiwa watakila bai san ko shi yana da irin wannan abin ba wadda in ya gani bai yi addu'an kwarai ba abin zai iya cutuwa da haka shi mai tambaya abin da musulunci yake magana a kai shine wato akwai irin waɗannan mutane waɗanda suke da irin wannan baiwa wanda kuma ba wai yanzu bane tuntuni ne sannan kuma a gargajiyance wanda ba addini ba akwai waɗanda suka mai da abin tsafi ko kuma shiga wasu ƙungiyoyi don cutar da wasu mutane ko don mallakan wata dukiya ko don ainihin samun wani matsayi da makamantansu to duk irin waɗannan suna nan amma addinin musulunci a kullum yana karantar da mu kada a keɓe wata tsohuwa don ba da gata ko wani tsoho don bai da gata ko kuma wani mutumin da ake tsoronsa ba a taɓa gani ya cutar da wani ba amma saboda kyashi ko kyama a ce ai wannan maye ne ko waccan mai ya ce ko kuma a ware wata kabila a ce waɗannan kabilun mayu ne a'a kamar yadda na faɗa akwai waɗanda suke amfani da wasu abubuwa don cutar da al'umma ko don samun wata ɗaukaka kuma ba sa iya samun ɗaukakar sai sun shiga wasu ƙungiyoyi ko kuma sun haɗa kai da wasu waɗanda suke masu cutar da bayan Allah ne ko da ba mutane ba ne to idan aka yi wannan su ne bahaushe ke kiransu maye ko kuma mayu su irin waɗannan matsayin su daban shi kuma musulunci ga abin da ya bayani a kai dangane da abin da ya shafi waɗannan ainihin ainu ɗin su kuma suna nan daban saboda haka tsarin musulunci na bayani da kuma sani akan maita ko mayu shi daban waɗannan kuma na gargajiya kamar yadda ya bayani su ma su daban amma dukkan su gaba ɗaya a matsayin mutum wanda Allah ya halicce shi ba su da wani tasiri da za su iya cutarwa ko kashewa ko rayawa sai abin da Allah ya so ko da mutum ya kamu da wata cuta aka ce maye ne to ya ɗauka cewa mayan bai sai kashe shi ba Allah ne ya kashe shi da wannan sai ka ga Allah ya kawo mishi sauki kuma mayun wato za su ba za su yi wani tasiri ba a duk da dai filin namu takaitacce ne na tambayoyi amma akwai abubuwa da suka faru wanda wasu bayan Allah sun tafi wani ƙauye to suna dawowa cikin dare kamar karfe ɗaya na dare a cikin wani rafi ga kwazazzabo na duwatsu da sauransu sai suka hangi irin wancan wutar ta mayu da ake faɗi to yara ne matasa suna hangen wannan wutan da suka yi to shi wannan mai wutan sai yana bin su tarbatsin yana watsewa yana bin wannan yaran to Allah ya sa yaran ba su karai ba ba su tsorata ba sai su ma suka yi wa kansa suna Allahu akbar suna gudu suna bin shi karshe dai abun yana gudu kamar yadda dai zaka ji mutum yana gudu gudun tsira to shi ma haka yi to kaga abun da nake nufin kawo a nan shine yadda da abin ma yakan yi tasiri akan wanda ya da shi don haka ko da akwai shi ba mu yi imani da shi cewa ya isa cutar ko ya halaka wani ba Allah shi ke kashe shi ke rayawa kuma babu wani wanda zai yi tasiri wajen cutar da wani in ba ya samu nasara daga wajen ubangiji ba in ko ka tsare dokokin Allah Allah zai tsare ka daga dukkan sharrin wani wanda ma kake zargi ko maye ne kowane iri ne shi tare da fatan Allah ya tsare mu gaba daya kuma ya ganar da wanda ba su gane ba wajen shiga kungiyoyi don cutar da wasu bayan Allah har ma su salantar da rayuwarsu. Yanzu sai kuma ansar tambayar Idi Kallamu kan ajami. Ita ma wannan tambayar mun ansa ta kwanan baya kamar haka. Ajami ko ajamiya kalma ce ta larabci wadda ke nufin baƙo ko bare ko kuma abinda ko wanda ba ba Larabe ba. sannu a hankali ta samu faɗaɗaɗɗiyar ma'ana ta abin da ba cikakken larabci ko balarabe ba don haka da aka bullo da dabarar amfani da haruffan larabci wajen rubutu a wasu harsunan afirka musamman ma hausa da swahili sai aka sa ma irin wannan tsarin rubutu suna ajimi wato kamar a ce ba cikakken tsarin rubutun larabci ba Shi dai tsarin rubutun ajami ya samo asali ne bayan isowar addinin Islama ƙasashen Afirka. Hasali ma tun a farkon ƙarni na sha biyar aka fara amfani da ajami wajen rubuta kalmomin Hausa. To sai dai matsalar ajami ita ce rashin cikakken tsari na bai ɗaya. Wannan matsala ta rashin ƙa'idar bai ɗaya ta rubutun ajami ta sa sannu a hankali ana rage amfani da ajamin musamman ma bayan isowar turawan mulkin mallaka. lokacin da su tura wanda cibiyoyin mulki suka shiga amfani da haruffan nasara wanda kuma ake kira harufan latin sai dai duk da haka har yanzu akan samu masu amfani da ajamin jifa-jifa to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya To madalla ana tare da sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC goma da kusan minti ashirin da bakwai. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga hannun mutari mu'azu yana cewa Salam VOA Hausa hana kwankwaso zuwa Kano da ake shirin yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. ta biko ta fito ne daga hannun alhaji umaru forever gashuwa yana cewa mu dai fatanmu a samu daidaito a rikicin siyasar apc a jihar kano tsakanin gwamna ganduje da sanata rabi'u musa kwankwaso shehu adamu a wasiƙa sai ce hakika idan har ba a ɗauki matakin yayyafa rikicin siyasar da ya kunno kai a kano ruwa ba to abin da ba a so ya faru zai iya faruwa saboda haka kalubalenku masu ruwa da tsaki a jam'iyyar apc ibrahim muhammad a sa ya ce sashen hausa na muryar amurka ku faɗa 'yan majalisar ƙasa ta najeriya cewa mu 'yan ƙasa ba mu goyon bayan canza wasu dokoki da suke sanye saboda a duk lokacin da 'yan majalisar najeriya suka canza wata doka in ka tsaya ka duba wannan canjin da suka yi a tsanake za ka ga su ne za su ci riban wannan canjin doka ba talakawan da suka tura su majalisa ba kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku aiko mana kenan a cigaba da aikowa sannan hankali za mu karanta. To ma da lamun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To a takaice wani harin unar bakin waken da aka kai da mota ya bararraka wani wuri mai cunkushe da jama'a a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya kashe mutane kusan ɗari. Attorney General ɗin shari'ar Amurka Jeff session ya fito ya nuna cikakken goyon bayansa ga garan bawul ɗin da shugaba Donald Trump ya yi ta yi game da tsarin shigowar baki kasar. Firaministan Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan ya sake jaddada aniyarsa ta faɗaɗa ayyukan sojin Turkiyya a yankin Kurdawan da ke Siriya. to da la gaishe ka masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can bayan da sha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da jawabin dattijan arewa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya kamin na madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai anjima.